ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد يغلق المسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأنا وإياك أقول لك أن أحمد المشركين ده صلاتي بمزعلة صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى والمفاتي من كتاب رياض الصالحين ما الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تشهد بفارا بيت باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات وتبعد لنا بيان أكام فلما ينوع يجيو اثنين وثلاثة فلما أكام فلما ينوع وخشونة العيش لكما كل لا أنواع ولا يوقع تبنتنا لكوشي zo mu gane cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake kaushin rayuwa والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والمجلس da kuma takaituwa a kan kaɗa daga abinci da abin sha da tufafi ma'ana in za ka tufatar da kanka ba sai ka tara ɗan ruwa riguna ɗan ba sai ka yi sai hamsin ba za ka ci abinci ba da fahimta maka ba amma ba lalle ne ka tara abinci sun kai kana sha biyar ishirin a gaban ka ka ci wannan ka yafi shi wancan da sauransu ba wa bayyana da kuma wadatu ke na biyar da kai ma'ana ka shakke ba a kuma wanka ba lalle ne ka mallaki mutunci sun kai biyar sun kai kana hawa su ba gidajen zama a cikin kafa don ba ne haya ba ne su sun tafi kama da gidajen gari to sun kuma nan duba da abubuwa ba su da na rayuwar duniya ba inda za su iya ɗauke mana hankali don iya yawan abin da suke da shi iya yadda zuciyar na za su ratayi da wannan abubuwa su shagartu da su kawo da kuma ina damuwar ka da wannan abubuwa na rayuwar duniya ya yi ka da Allah subhanahu wa ta'ala ba a kafa da cikin zuciya da ka da kan ta kai a kan ka da ka bukata kawai ne da wata to za ka zanta kana lokacin da za ka makale wa Allah subhanahu wa ta'ala kai ta masa ibada kana fata ko kai da gurin kana kaunarsa kana tsoron Allah sa yake wa kai da ni ba mun nan mun da wata shahawa kuma waɗansu su daga cikin abubuwan jin daɗin rayuwar duniya wanda zai ke bukata yake shi ne ke kwaɗayi da kuma babu da yake bayani akan bari sha'awa akwai da abin da aka yi babin da muka kare da kuma shi wannan babin yana magana akan zuru da farmar zuciya da rashin damuwa da duniya ko to sai da wannan kuma yana magana akan farmar yunwa da kawashin na al'umma da kuma kan kaɗan da abinci da abin sha da tufafi da sauransu wanda mutum ba zai ce ayyukan yi ko sanu duka ɗin da ne duka suna kira zuwa ga kan duniya amma akwai ɗan bambanci bambanci shi ne wancan hadisi da karanta wancan su suna ma kuma da ɗin kawai suna duniya da baki daya amma yawancin hadisi da za mu karanta a wannan bayan za ku sanar da su cewa kuna koyar da ke da za ku iya cin rayuwar duniya amma kada ka dogara da kita ka tokan kuma kawai rahimar ta baki na zuwa da neman da kuma imam nawawi rahimahullahu ta'ala za mu ga cewa ya damu wannan bangaren sosai da cikin kitabu sarrafu salihai a wani wancan babin da muka manta muka kan hadisai dai ne har talatin da hudu a wannan babin da muka kan hadisai dai ne har talatin da daya masu gudun baki da cikin da biyar ko duka suna bayani da akan farkon sun gudu kawai zuwa nuna da sauransu wannan ya nuna cewa rayuwarsa irin su da kaucin rayuwa da yi a rayuwarsa ta yi tafi a cikin littafinsa don imamu a imamu nan wuri da cikin malamai zahirai sosai masu ta kashe za mu yi mamban manta ba yawon rayuwar duniya ya yi kuma kawai akan ilimi ne karatu da ba sannan don tsamar da cewa duniya ba ya ɗaura da kawai su ya zo na garin dimashq akwai wasu kasuwar gona a dimashq da ta shahara da gona su masu dimashq wanda za ta samu komai a ciki da riba da mangoro da lemu da komai da komai tsoro al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bai taɓa yarda ya ci kayan wannan gona ba ko da kasuwa da kawo ya san cewa daga ruwa ne mashi aka fito da wannan kayan bayan shi don mai ne shi a tunanarsa galibin kayan da ke cikin wata ne da marayu da kuma da saboda haka baya son abin da yake akwai su kuma a cikin saka bakin ba ya shiga sa bai taɓa karɓar kyauta daga gudun kowa ba ba ya karɓar kyauta in ya karba ta da yau da mahaifinsa ko ya kausa mahaifinsa ya ce duka ba shi abinci mahaifin kuma yana ba shi tufa sauran abuwa mahaifinsa tana ba shi tufafin zawa mahaifinsa na ba shi abinci ma'aikacin gwamnati ne shi yana koyar da makarantar yawon hadisi a nan da mashi kuma ana ana biya ana biya kudin wata amma shi yana koyarwa amma ba ya karɓar kudin wata sai ya bari an an an tara shi shekara guda sai ya karɓa baki ɗaya zuwa su da tattafai ya ajiye a maktaba ta karatun ɗalibai ilimi ko kuma ya sayi wuri gida rayuwa sun da ba ya ya yi da a cikin littafin ya kuma wannan bayan ayoyi da Qur'ani mai girma قال الله تعالى أما من أقتل سنة سوى فخالف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ka rubuta kina cewa sai wadansu ba ta da suka mai gudu suka nuna rasuwa mutanen fili wadda mamman nan bai kafa cikin wannan ayoyin ba amma an kaɗa wani wasu surar mai an ambaci tarihin mutanen kirki ne an dawo Allah subhanahu wa ta'ala واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اخذ الجمعه في واذكر في كتاب موسى انه كان مكرما وكان رسولا نبيا حتى تذكروا أتي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا حتى تذكروا أتي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان قديما نبيا أتذكروا أتي وأنت مثلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح الله وشمعان كما كان أن أتمنى لكي وأن أما يسعى ya dora musu nauyin sada sako to bayan wannan tarihin ne Allah yake cewa fa khalaqa min ba'di khalqu sai aka samu wasu ba a gari suka zai zo da su da suka zo daga bayan su khalaqa khalqu khalqun a haka larabci na ka ta tsari su daga khalqun bi sukunin ma'a ana nufin wa'anda suka zo daga baya ma wata da ke ba idan da suke ke na a gani ko amma idan da fasa a ce da kai haka ce ba ta hana kamar da ake cewa as-salafu salih da kuma a tsara magabata da waɗanda suka zo daga baya da ta kula ana nan da waɗanda suka zo daga baya a mutanen kirki saboda haka bakin kawai sukunin ne da fasa kamar da wani ke alaƙa an wa wani da alkawari da alkawari da ni'ima sai a ce a masa wa wani dindin idan kuma aka masa alkawari da kuma kwana shi ne wani sai a ce masa wa shi a nan kara yawon sai zama wani ce sannan ana yana cewa ba fara fani ba a yin kanun yau an tufa ta gari duka mai wurin su suka zo daga bayan su ممكن تعيد أضاء الصلاة نقول نسك سلوات الشيطان لبرضه سك سلوات الشيطان يا يعيد سلوات الشيطان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأتي وأنا تتسلوات تصلى أنا أنا نفي يهودا سك بر صلى يهودا سك سلوات محمد بن كعب القرظي shi kuma yake cewa ana nufin wanda al'umma ne nema amma don ba sallah ne suka san wata da isa sai suka kafarta shi yana da suka suka tafi akan cewa idan mutum ya bar sallah ta ci bai yi ta ba shi ke da aka masa sai kuma ya sake musulunta aka samu irin su Abdullah bin Mas'ud irin su abu bin Abdul Aziz irin su Imam Al-Awza'i wanda suka tafi akan cewa ba salata ai akharuha a waqtiha sai yin kirkar sallah daga lokacin ta to su kuma ba ganin cewa idan mutum ya yin kirkar sallah daga lokacin ta ya kamata ya dai kuma zai ya kuma rubutu tuwa. to ala ayi hal ibnu kathir nan yana cewa ashari yana cewa fa idza afa'uha fahum lima siwaha min alwajibati aqiya duk al'ummar da suka sarrafa da sallah sawa'un ba sa yin ne sawa'un suna yin ta ba kan lokaci ba sawa'un suna yin ta kan lokaci amma ba ta cika rukunanta da wajibanta da rukunanta da siyarta da rukunanta da abubuwa da suka dace to ba ku shakka wannan al'umma ɗin za su sanuwar ma da waɗansu abubuwa na wajibai da suke cikin addinin musulunci wannan magana gaskiya ce wa aqimu salata wa aqimu salata tanha anil fahsha'i wal munkar duk al'umma da ke tsayar da sallah daidai a kan lokacin ta kuma a kan lokacin ta to mu shakka za ku kiyaye amana za ku kiyaye gaskiya za ku kiyaye abubuwa da yawa kuma za ku bar da yawa shi ba mutane suna sha'awar a kan fasharar musulunci kuma na da kyau da cikin alamar kimiyya amma ba kan fasharar musulunci ne ba ba yadda hannun ba sai kuma yi tsarin ba ba kula da mutum in ya zina ne ba ya zanto idan aka kafa addinin musulunci nan farko abin da ya wajen ba a samu da nake sallah dan kuka da suke saba za ku wata da za ku zai da za ku ba abubuwa da yawa shi sa wani ya ba kuma tara shi da Qur'ani da yake cewa alladina in makkannahum fil ardh wa anna idan kuka tabbatar da su a doron kasa sai su أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهم أبوا يتبصروا duk sanin da aka ce an kafa sharar musulunci farko abin da yana zama a kan shi ku tabbata su bar mamacin mutum mai sata da mazanaci duk su bari mataki na farko su tabbatar cewa idan an kira kan Allahu Akbar dole shan wari duk mutumin da ba a sallah tabbata matakar musulmi ne a an kira kan Allahu Akbar ya yi sallah to a hankali a hankali idan da suka tafi sallah ake aka fara tsayar da isa yau ne lafi to daga baya kuma sai a zo a tabbatar da sauran lokacin musulunci to ana mutane a bawa salata sun tabbatar da sallah da abin shahawa sannan kuma suka bi son zuciyarsu suka bi suka kusa a kan son duniya wato a yafi duniya wa an biha bayan an bar wajibai rai sai kuma aka rubuta a kan duniya shan giya neman mata da sauransu mujahid yana cewa hum hadhihi al-umma يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الله في الأرض وأنا كيف يشعر بها أنا نجم نبع الأمة waɗanda suke barbara a kan titi zahiri firara ba sa tsoron a sama kuma ba sa kullum musa da ƙasa albarkasa mujahid yana da cin tabi'ai a zamanin da ke magana dan da ya rayu a yau me zai gani in kana son ga shari ni dai ba na son ga shari ka je jami'a in kana son ga yadda ake barbara a zahiri ka tabbata cewa maganar mujahid ya tabbata ka je na faransi ko sanin faransi ka gani ko in sai ya zuwa hostel da ya dare ka gani za ka mutane biyu kamar su kamar sa kuma da safe in kace spam za ka ga ne ba da sun fara an gudu ba ka da yawa wannan jami'a saboda haka wata ba sha'awa ko sharawa sha'awa sha'awar bukatun su da ya tabbata masu masu ku Allah ya nuna ma ba cikin goro yawanci ku ba kana kallon TV ba ba su sharar duniya ba to ba dai kun ina cewa da cikin kaza ba amma an za ka dubi satellite waɗannan tashoshin na duniya za ka tabbatar cewa ba abin da ba a yi ba sa wani da Allah subhanahu ta'ala ne to amma wasu talata kun san wata da zalla wa tabar shahawa kuma sun bi son zuka a su. ba su rufa ya kauna hanya Allah ya ce lallai waɗannan mutane za su yi da asara da dukiya ba ina man tara wa ana wa ana wa kwari hali ba ce wa nan ka zuba suka yi ba da suka aikata ayyuka da kwari fa kula da kawai an da guru na da kawai da shiga za su shiga ba za su zalunce su ko ba da kuma kuna mutum ya aikata a sha kamar yi wani ya fi ya zama da masu hali tuba mai kyau na gaskiya bai kara kuma a ciki ba yi da dama lokacin su ta ta wanda ya wuce to a tsaura da dubu kamla to ba ta sa ta abin da ke baya وقال تعالى كما أنا لا سوى فقال على قوم المسلمين قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وجدوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولن يلقاها إلا الصابرون ومن ثم يسمى بين الكون أما بعد ذلك من أول سورة القصص فيما شاء كان من قول موسى فضل عليهم وآتيناهم من الدروس ما إن مفاتيحه للعلوم بالعصبة والقوة إذ قال له قوم فلا تفرح إن الله لا يحب الخيرين sai kawo ya kasance mutumin kirki ne mai ibada da tsoron Allah. Inda zai yi kamar yin wa alaihi salam cewa a roƙon masa Allah da yake ya san cewa addu'ar annabawa ba ta ce a roƙon masa Allah ya wani kuɗi. Annabi kuma sai in yi ba kar a roƙon masa Allah da zai kuma ibada wanda shi a abin da zai kawo. Aka roƙon masa Allah ya zama mai kuɗi har da ya zama wannan shagunan ka kawai ta a cikin akwati majiya ƙarfi daga kabari da ba ta kasu daga wannan akwatin ba akwatin na kullai kawai abubuwan abubuwan daga ganin ka ta suka ce ya na yi sadaka duka da babu ta kawo ina ma za a babu irin wannan falala da hikima mai yawa zuwa kuma duk wani zama ya ba ta duk wani a

idan kai kuɗi kai mutumin kirki duk iya da za ka yi wani da mutumin kirki idan kuma mamalaka ne duk abin kirki da za ka yi wani matsayin ne فإنه للمحاول العظيم لم يشن أن هذا هو الله وقال الذي أقلت لعلم كشف ما لم ينفر ألف نبيك في سجارة في وجه سجارة jira الذين na العلم ما تؤمنوا ما malamai تستنسوا cikin su yi fara kan lafiya saboda galibi waɗanda suke karatun addini suke karanta ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su suke yin irin kwastin tsoron Allah kuma suke nuna lafiya wannan galibi ba wani da wani ba an gane ko ina ma ya sha Allah da ya gani alwala ba amma ba haka ba idan kuma ya fara ilimi sosai ilimi da ba da tsoron Allah da zuwa duniya ba to ilimin akwai nazari a cikin malamai suna cewa ruwa ba ta da ciki da wannan ba kuma ma wani da mutum ya tara ilimi tsoron ilimi amma ka zo da bi ko ba mu tsoro Allah ba ya cin akwai duk وأنه في الكرام سوسكي صلى الله عليه وسلم سوسكي كما الله وأنا مثلا سنة دين ما كان كان دنيا سنة شيء يقول لك يا سيدو سواء الله سواء الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يرتم عن بكيا أرد أن يسار دعوة المؤمنين أبو بكيا أجل دعني أجل أن يكون أبوين يا سيدو ga wanda ya ji bani kuma ya aikata ayyuka na ƙwarai ولا يلقاها إلا الصابرون أما وقوة الإسلام وصلى على أمر فاتيها وسمى كما جئت أنا بني بأخبار ما يحضر rashin haƙuri ne nisa wanda ana da ba shi dukiyar ba yake ba da wanda ka wanda ka katangar ne da lafi da kai baci ko ya tafi shi a hanyar rabarin ya baci amma idan mutum yana da haƙuri to lallai zai samu aljada Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imomi da ya tsara da ya rubuta ba wa fara da abin ma ana cewa sun fara duk alin na yau da fasikin na ayin da ayi sun fara duk alin na yau da izin na ayin na ayi sannan lallai lallai za a yi da yi a wannan ranar wace ranar ne gobe kiyama ayin na ayi a kan dukkan ni'imomin duniya da Allah ya ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar duniya ni'imar yaya dan gani bi ma'ana ne kowa menene wannan wannan aya da bayanin da muke ciki akwai hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi haka da yake fassara wannan aya ibn kathir al-ma'ani ibn kathir ash-shali ya dawo a cikin tafsirin wannan aya ya kai wasu riwayoyi da yawa duk da cewa wasu suna da rauni amma akwai masu ƙarfi da suke ƙarfafa sauran yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa da yunwa ba ba bin sa inda abin da yi da ya fita neman abinci da ya fito ta farkon da ya musa masallaci yana zuwa masallaci sai ta da wa kuma su dai shi ma azumi ne ba ya ba Allah ya yi wani fito shi ma Allah yanzu da ake shi ta ce ba su ta da ta shi an ji wa sai na wani da kafa shi ma ta ya yi ba a masallaci ne ba da nan ba Allah kuka ce wallahi ne ba kuma ba da shi ke da kusa so mu sun fita ne wata wuce ku shi gaban kasa zai yi wurin talakawa da ne wata wuce wanda Allah ya fita da su suka mafi gidan wani sahabi abu abu haifa suka je na gora da dabino ciki kuma dabbobi a ciki suka je wurin da suna zuwa ba sami su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta ita sallama har su matar ta tana nan a lafi a bakin cikin kofa a bayan kofa ba ta sallama ba hannun zuwa ko kuma sai ta fito a guje ta turo shi da manzo Allah ta goma yace ai na sallama ba ji ba sai ta ce wallahi ya manzo Allah na sallama ya har su amma na shi ne da kara mana sallah don mu samu albarka cikin gida ta fito da taruwa ta shin faɗa ta ce ai abun haifar ya fita ɗebo mana ruwaya sai an yi mafi da abun haifar yana zuwa da bara ba da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon da ya biyu a bakar da Umar sannan ya haura kan da yake fara ya kawo kuma da dabi da sauransu sannan ya yi kawo da kawo سبع سكين سبع سكين جنات شنو من قال الله صلى الله عليه وسلم من كان صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولكن يجب ان يكون هناك من يكون a zo a yi fada abokan da ya kuma sun samu rama to sai dai Allah ne da dubu gobe ba manzo Allah subhanahu wa ta'ala ce dan za ta bi ko ci irin ne ni'imar ido iman kudu iman lafiya iman karfi ni'imar komai sai an tambaye ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه فيما عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أخطأ من المؤمنين كل سألت بتصوير الله شاء وقال تعالى في سورة من كان يريد عاجلة دور السن دوغاوة دور السن يلا قطعين دوغاوة لا يريد دوغاوة دول duniya ta rawa don abin da ke gani kira magana ba a to Allah ya mace abin da ba ba za a rasa maka ne kawai shi sai a wuce ainihin ni'imar tana nan tana nan a can man kana yuridu al-ajila duk wanda ya kasance yana kwadayin laurawa duniya Allah ya ce ajirna lahu fiha ma yasha liman ina fatan za a fahimci wannan gurin da kyau aljanna la ko za mu kasar da maka da dalbawa ba ba shi duniya amma akwai kai guda biyu kai ne kuma kuma a wannan duniya ne man da sha alaƙi da mashina kai ne na biyu liman nuri a zafi da kira kira da san duniya ma kafin a bashi duniya sai an rataya na da mashi'a kuma kira to a kuma wani ji Allah subhanahu wa ta'ala kina ba kuma ne kusa mun ba sannan kuma aka ba mun ba ko ne ba ka cikin gaba ajjana lahu fiha ma nasha za mu gaggauta masa abin da yake kwagai na duniya amma mu abin da muka so ba duk duniyar ba a abin da Allah yake so kawai ya mata da cikin nuna su ba ta yi kana kwagai mota gida mata ki san da ba mota kawai ta yi kana kwagai yaya sai Allah ya baka mata ta ba ya amma da ta rayuwar duniya ba a samu ba a samu ta cikakkiya sannan kai ne mai duniya man ne ba duk wani mai kwaɗayin duniya ba na kiwon shi da nan ya ɗaya na shi a duniya na kwala da sassa ta rana saboda haka duk wani mai kwaɗayin duniya a za mu rinka wata masa amma da kai guda biyu liman a ma da da da kafa samun garabawa ba shi sannan kuma liman mu kuma sannan sai wanda muka garabawa ثم sannan da Allah ya rubuta annaba mutum da wanda ya kuma gobe ke maslaha mummuna mutakawa zai shige da yana kasancewa a barzanki a barzanmu a bar nesa da sawa da rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi wani kayan suna nan da yawa su tarwa da girma in kana son duniya zuwa baka zuwa samara amma kuma wani kana maka a can gobe kiyama abu mai wahala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعماله فيها وهم فيها لا يخلصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحرص ما صنعوا فيها وباطل ما لم يعملوا بغض النظر عن الى الدنيا الكوكب فالله سبحانه وتعالى مسلم اظن تكلم عن الدنيا اما يبيت الله بكل صوت جهنم دل على ان الله يبيت بكل ادم من وكم تكون عن حديث من قال صلى الله عليه وسلم حديث الإمام أحمد يروي من قال لا من كان في الآخرة همه من كان في الآخرة همه جمع الله شمه وجعل إمامة القلب وأتته الدنيا وهي راهبة ومن كانت الدنيا هي همه فرق الله شمله وجعل فرقه بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له من كل شيء لا يأتي من مسعى تقلع عين في مطرقة ذكر أمر صلاتها سنبقى يتنجى ولا تأسين زوت يدع سنبقى الدنيا بالنور إجابة حزوبة تقول تصور لكي أما تبتكم جيسا في لا يدع to ana jin zuwa da masa hawarsa sannan kuma a tsora fakirci a goshe ta sannan kuma duniyar ma ba zai same ta ba ba ce abin da aka kaddara masa a cikin tun lokacin da cikin mahar mayan nan mahaifinsa saboda ka duniya ba a ba da shi Allah ya da shi hadisi na farko a wannan bashi shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha الإمام النووي كثير وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من كل شعير يومين متتابعين حتى قبل متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ينفعان البر ثلاث ليال اتباعا حتى قبل wata kuma kuma hadisin ita ce uwar mutane a isa radiyallahu anha mun shayi ta shi mata Allah ya kara mata da ita cewa ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير آلا يا من محمد صلى الله عليه وسلم ما استمر شيء دبراته yambai ba ta tabi'ai ne hatta kudu ba ranaku biyu a jere har yi ba duniya wani da ke ba ana yi wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ba ta taɓa koshi da gurata ba gurin na kwana biyu a jere har ba ta Allah ba duniya ba tabbata a cikin zuwa yana ana yi wa ta'ala sallallahu ba wa sallam ba zai biya suna yin tsara yin Allah la mutane da yau daya ya ya abi da ƴaƴan Ali bin Abi Talib da sabon da kai kenan da kuma matayen shi hmm. biyu na ta hada da mutanen gidan Abbas da Aqilu da Ja'far mutanen بنو عباس بنو عبد المطلب تكتكر ثم هذا واحد من بنو عباس آه، بنو عباس بنو عبد المطلب فقل أي وأنا كنت أشوف أبن شاء تجزاك الله خير أقول جزاكم خير نيم يكون هذا لو ما أقول لك يا كارم الشيعة جواب بعض وعندها suke kin uwayen mulai suke kin matan da Allah sallallahu alaihi wasallam ana yawan ga Allah kuma akwai kaso kashi biyu akwai kashi na farko wanda da aka haramta musu cin zakka Allah ya wanda ba sa karɓar sadaka su ne bai hashe, bai da wani ta'amin mutane su waɗannan ne yadda magana kuma sana ba baya karban sadaka a mana karban kyauta su na hadin da ya fata da haka sannan kuma rashin ne da aka ce ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin da banu hasim da banu abu mubarak da kuma dukkan mutanen gidansa har da bayan da kuma bayan samarin su zai yi mutane. ko kuma yara da wani suke da shan gida suke ci a gidan da suke sha gidan da suke samun dukkan wasu kulawa da yansa kuma wannan hadisin ya bayyana mana karara cewar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da su halaye ko ba ka da mun su ke tsara da gidan da idan ba ta da ci a gidan da ba wa ne da za a magana a kan ci a ci da koshi, ma ta biya tsarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da aya nan fara cikin Qur'ani mai girma inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar ba ahla al-bayt suwa ina aure bayt anan kana ba da ba kan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilin idan ka koma ayoyi da suke bayan wannan da wanda suke gaba wanda da suna magana da kanwa akan ba ta yi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauko mu يا يا يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين نوجهكن وتبعكن صراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمسلمين كل أجرا عظيما يا نساء النبي تأتى المسيح من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله هذا يضاعف آية آية آية يا نساء النبي إذا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين خمسين آية وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط كل لله ورسوله وزعم الله نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي سنة أحد من النساء ليس سؤال مكان إن ابتغيتن فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن أه؟ ولا تبرجن تبرجا الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويغفركم تطهيرا ذلك رمضان والقرن Gaba da bayan suna tabbatar cewa da bayan matan kwanza Allah da kuma kuma su ne ba ayyukan hannun da To an ake ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير mutanen nan da Allah sallallahu alaihi wasallam wasu taba kunshi da buri ko kurara yawmain tatabi'ain kurara ku biyu a jere ba hatta kubur ba har sai da aka dauki rabon da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana akwai sarki a ciki kuma ga hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim aka ce ba wanda da taba kunshi da gora su gidan ku kwana ko a cikin wani gaba to ga shi wata ta baya cewa idan aka zo da wasu garuwa da musulunci aka samu ganima manzala kula kula mai yadda ware wa iyali abinci shekara da har kuma ta abinci shekara guda ina fata za ka wanci sannan ya inganta cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haji ya kuma da garbu da kuma a tsaye har wajen tsaye yayi mayar kasu yayi mayar kasu yayi mayar kasu a madadin kansa a madadin iyalansa a madadin al'umma sa baki da da yake shi da yanka ma ya yanka wani sittin wani abu sai a yi na tsakanin yau da ba ya kara a saura wanda ya tabbatar ya yana dukiya tana ita ko manzara Allah kuma ya ba da dukiya mun karanta a baya cewa manzara Allah kuma lokacin da ake yakin yakin almurasiya zarwar bani musala an kama bayin yawa da tilin ba a cikin su aka kama da safiya matar manzara Allah sallallahu alaihi to suna neman alfarma a yan taka dan ta ba a cikin rabon wa sa'id ibn qais magana kuma kan yi mutu da kansa yace ba ma wannan ba idan kina son ki yi da haka zan miki zan yanta ki da kudi na sannan kuma aure ki wannan nuna cewa yana da kudi ko ba ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai masu kuɗi kuma wanda suke kansa matukar su sun ma yarda su ba da dukkan abubuwa da suke shi wanda ba su kula ba su su ba da ruwa irin su abubakar irin su Umar irin su Uthman irin su Abdurrahman da Awf za ka ji yakin ta kuka abubakar ba ki gidan ka tori shi mai kuma ya ne mai ce tsaratunan Allah wa sallallahu alaihi wasallam Umar ya gudu rabin dukiyarsa a lokacin da aka jaha ba wata nuna ya ake cewa da ina jesu jesu da masarafi Osman ibn Affan ya zo da raƙuma ɗin ne har ɗaya a ce mun Allah bai samu dukiya ba ya samu dukiya bai sa bai koshi bai taɓa koshi ba kwana biyu a jirgin ba har yi ba duniya akwai da zai bayan alaikum salam na annabu na da eh, shi ne karanci ne ko ma'ana da abin da ba ka ko shi shi ya ci yana wata mutane saboda haka sai mu mutane ne da a kuɗi famar dole da nasa na malam ko da abu wato ba shi muhimmanci ba in bai wa muhimmanci ko da a wata kuma ba a da da da da a kan yana kawo matsala domin hadisin ya kawo kan cewa ke na akwai amma ba ya don su duk shi na farko zai zama cewa magana da wata makarar da ta kaya bai taɓa ƙoshi ba dole fara duba a su da kai ne kai cewa a jere ne amma aka samu abinci wani lokacin a ci ma a ƙoshi wani lokacin kuma ba a samu an gane ko haka yi magana da wasu wani lokaci akan samu wani lokaci ba a samu eh, sannan abu da biyu shi kai shi magana da wasu ko da ya san da in ba ba za mu da kamar da ba ku yayi ba bai wa mutane fifi da mutane a kan kansa ya tsaya da lokaci ko lokaci ya shiga cikin wannan hali na uku manzo Allah fara kula ta yana da shi kuma bai fito ba mutanen jidda a kan sa yana da shi a gidansa amma shi bai yarda ya ci ya kushi ba don ya fi son ya samu ladan a cikin lahira a kan sabajin da wata wata shi a nan duniya da shi da abin hadisi hadisin umara a cikin sunan tirmidhi wanda manzana kuma kuma yake cewa wata rana ubangiji Allah ya bijiro masa da zai ya tsira maka cewa kai wanda Allah an ka zo za a mayar maka da dukkan ruwa kuma ka baki da dinari za a nan da dukkan zuwa da maka kusa ba yawan zuwa kuma kama wannan ya yi sosai duka a mayar da su na yi idan manzo Allah yana so Allah ya ce bai haka hadisi ne kuma da shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san haka أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما لا تسلم وشوكرا لا أراه وأجنبه سيد علي كلما شبعت شكرتك wa kullama ji'tu da barra'ati ilayk a duk lokacin da na koyi sun gode maka a kuma duk lokacin da na je mutuwa ta san abu amfani ta gudu zuwa gare ka in kaskar da jin zuwa gare ka yana da cikin amfanin talauci wallahi mutumin da bai shiga cikin halin kakari ba? zai iya tuna da ubangiji ta har ma ya koma shi amma ya cikin wani da an gane ko saboda haka wani yana da cikin amfanin toshin rayuwa da kuma talauci ita da kuma ba alaihi da musulun suka rubuta wasu riwaya wata riwaya ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يموت قلب المدينة المطعم الكردي وسؤال عن الله صلى الله عليه وسلم kuma شيء da ainihin abinci da alkama ba sai lokacin da ya zama zuwa dina ba ثلاثة ليال سباعة فيقوم أجيبين من تأخذ بعض خليل الدنيا ومن حديث من مخالفة الشكتة معطمة برضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون أكل الدين كتاب الرقاع باب كل قيم المدينة المطاعم الدوري ثلاث ليالي باب فيما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسلم كان كتب الحديث في فرق فرق كتاب السنة لكل كتاب الرقاع وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ちょうどちょう Thank you. wannan su zaka da su idan Allah ya kuce da ke ka ka zo kana da imani iya rawaye to ya za a yi ka ci da wannan imanin ka zo wato dan ba a aka yi da imanin mutum har sai ya mutu al'aikatu da kawai hadith Abdullah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne biya rayuwar sa da cikin biyayya amma yana da mutuwa tsakanin ba da shiga aljanna da wuce firayi ɗaya ba kawai sai ya mutu shiga wuta saboda ta yi mutu zai yi ya tabbatar cewa ya ce yi ba da shi akwai abubuwa da yawa da zai yi mamace so su ba akwai wani ne da addu'a tun da ina da abuwa da mutu bane mutum ya saboda kuma Allah ya mukallaba kuma ta fuskanci ala dini ya mai jijiyar ka ta tabbatar da zuciya da kan addininka dan mutum yana tambaya a wurin Allah kuma Allah to insha Allah Allah ya zama da wasa shi kan kuma ba Allah kuma wannan ita a dole ta cikin zuriya sannan da biyu mutum ya bayanci ayyuka na alkhairi waɗanda za su ga ƙara masa imani da ba su kuma jama'a sun yi imani cewa imani na ƙaruwa yana rabuwa yana ƙaruwa da aikin alkhairi yana kuma rabuwa da ayyukan asha الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي الآية المسلمة إيمان تظهر رسول محمد بن أربعة إيمانا لا ذكر صلى الجماعة إلى أربعة إيمانا يبنى أهل الفجر وتلك أربعة إيمانا بعد صلاة العبد السورة أربعة إيمانا دون أن يكون أهل الفجر وتلك الرجال عن شيء تذيك يوم إيمانا a wajen su yawancin abokan hulɗa da duka a cikin imani masu taɓa da kuma idan kai da imani da kai da suke ɗan ƙwallo ko sai yi mai amma da yi mai karatu a kuma sun zama cikin ɗan kasuwa kullum yi rasu ne kawai to ba ku shakka imani kan zai rasu shi ko da wannan shi na takaice idan mutum ya kiyaye su sha ma zai kiyaye imani wallahu a'lam a cikin da aka shiga ce na wani da ya ɗan da na ɗan da wani da da wani zuwa ko ya ka shi na zuwa akwai malamai haka daidai ko ابن سينا بأوليها ابن سينا بأوليها بأوليها النوع النووي بأوليها akwai malamai da ke haɗe da kuma manyan malaman duniya kuma shahararru da duk kuma a kan ilimi da hidimar ilimi da kuma ne ba su sun aure ba to shi wannan ya zama mana suna ne a mutuwar da su na idan eh, farko da yau da zaka nemi imani da imani da masu wanda na ce ya ga wanda yi ka kafi a wani sunna ce ta ba a Allah sallallahu a tabbiyar da za ka yi ne a duniya na biyar da za ka karatu da mai ne ka rawa kwarai musamman idan kana bukatar da wani ne daga cikin mutanen da gobe mai bara kuma san wani ce zai ka sanar a mutane wani ce ba zai ta amin ba zan fata wani ce ba zai amin ba يقول لك الله كده الناس بصورة أنا أشار موقعات لله أما هو أنا أقول بعيادة سبب أنا فما يجب على سنة دي وليس من الدين سنة دي كأو سنة سنة أولي يتيب بعدين أولي بعد ذلك سكر سنة ولا أبنى سيادة سبب أنا كيف أولي كان دعوة وأنا دليل ما أقول الله to sai kuma mu dawo ce to wa'ancan malaman sun yi laifin ke sun yi laifin ke a a a cikin laifin halayen su halayen da sun kuma ɗan da ɗan da kawai za su yi misali ko da duk da cutar da muke cin amfani su duk fatan duniyar musulmi da ba su sami su an da imamu nawari ya shiga da mata da yara yadda muke da su wannan ya rusa ne ba ku da samun duniya da za ka zama sami shi da wannan littafin bai kawo ne ba da kace da kansu to saboda haka na farko ba a kiyasa a haka su dole a suna mawa a wasu sannan na biyu da malamai suna da uzuri da malamai suna da wani wallahu ta'ala a'a

الشيطان الذي يقول الجماع دين فهو يتكلم الجماع لكن بعد الجواب لو أعلم يمكن كلام عن لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة معرفة هذا على شيء الزاني لا ينكح إلا زانية أو شريكة والثانية لا يركبها إلا ثاني وحرم ذلك عن المسلمين ولا أقول لك ذلك لا تبجي لا تعم عن تكتب من الله الزاني لا يجب إلا ثانية ومشركة ده ممكن تكتب عن أنك حق ولا شيء ده قوي تكلم فيه مبنى فيه بايع أولي فاتي مبنى فيه إلى إلا ثانية أو مشركة ثم رجلها والزاني إذا كان ناسيا لا يمكن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك إذا كان ناسيا صابت أو نكاسي مشركي كما مجنون domin duk kwanfin rura rayuwa zai mutu da cewa gwamnati ta biya tsakar mutane ke mata da yawa mazurata kuma sun abu mutanen kirki to wannan ke nan ayar da zai ya kira saboda haka ba a ake zai ba saboda haka ba a fasara da wa'adin da larabci sai ta koma da fasara na rabata mazurata suna cewa الزاني لا ينكح لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة mazinaci baya na sai da mazinaci an gane ko na farko a wajen mutum da yau ba ba ni kuna da kan sabon da Allah ba eh, mutum da yau amma yana fama da rashin lafiya kuma muna tare da shi dan uwa ne yana roƙon yan uwa musulmi su tashi da addu'a Allah ya ba lafiya yana fama da rashin lafiya da tsanani sosai Allah ya ba fata ubangiji Allah ya ba shi lafiya dan uwa dan uwa kuma ubangiji Allah ta ala ya ya da musu wata rasifa haka wanda kina jin ma an yi bayanin kwanan baya ana cewa wani ɗan wani na tare da shi kuma an yi gobara da shi ko a lura ba ko ba wanda muna karantawa muna karantawa muna karantawa yadda ake taimaka fi su billah su ɗan wani yi wani abu sami shi yana da kyau kwarar da suke mu tsaya tare da shi ɗari bisa ɗari yan uwa a wasu masallatar sun taimaka sosai da wani abubuwa to muna fasa don mai hali a wannan zama ma muna iya rubutu da karfi sosai duk wani mai hali ya taimaka fi sabi layi a dan tara wani abu don ya karfi masa damar abin da suke ci da tufafi da abinci da gidan zama da komai ba to wannan ya za a yi saboda muna fata Allah ya sanya wani abu kan fara ya gare su kuma Allah ya wani shi da aiki mafi alkai eh, na alfahu da wasu labarai da da masu taimako a baya kusa da